Yau batun sadarwa batun rawaita labarin karya na ta ɗaukar mamaya ya zan a ƙasar Mali har zuwa sauran ƙasashe na kewaye ƙasar Nijar, Burkina, Algeria, Mauritania. Yau ƙasar Mali na cikin wani yanayi na matsala. Dubarar mahukuntan ƙasar Mali ita ce samun amintar al'ummar Mali da ma kuma na Afirka. Wannan dubarar na biyan kuɗin sabulu saboda yau idan aka leƙa bisa shafuffukan yanar gizo za a gano da dukkan matasan nafiyar afirka balle ma na shimfiɗar sidiyawo suna goya ma mahukuntan mali baya yau a cikin yanayin yaƙi wanda ya ci nasara ga sadarwa shine zai ci yaƙi. yaya al'umma za su iya fita tsakiyar wannan yaƙi na sadarwa Ina ganin akwai wuya a tsaya bisa kan gaskiya hakika akwai wuya saboda yau shafuffukan yanar gizo sun mamaye sarari hatta da labaru a yau bisa yanar gizo ake neman su yau ɗaya ɗaya suke matasa masu kallon talabijin sauraron rediyo ko neman hakikanin tushen gaskiyar al'amari dukan hanyar sauki muke biɗa da ke kai kawo bisa yanar gizo na whatsapp na facebook da sauransu akan su ne ake karkatawa inda za a samu labari hanya guda kacal da za a iya uta ga wannan ina ganin ta farko shine yin bincike. Shin ko a yayin yaƙi musamman waɗanda suke gaban abun suna iya amfani da labaru na ƙarya domin cin nasara? Euh, eh ko a yau a cikin yakatar ta'addanci za ku ga 'yan ta'adda su kansu na ƙirƙiro labaru na karya. Zan ba ku misali guda bisa kan dubara irin ta soja. Rundunar soja wadda kuzarinta ya wargaje wannan rundunar na kan haɗari na a ci nasara kanta. Amma idan rundunar sojar na da kuzari gadan-gadan za ta iya cin yaƙi bisa kaso hamsin cikin ɗari. Kenan a nan mi masu ruwa tsaki ke yi suna ƙoƙarin watsa labari ne don al'umma ta yarda ta fa'ince su da zaran ko akwai fa'inta goyon baya hakan zai ba da ƙarfin gwiwa na gaskanta aikin da suke idan ko akwai gaskantawa kenan aiwatawar na iya zama bisa ka'ida saboda wani bi halarci na zarce gaskiya kun ga shi yasa ake samun labarun karya wannan dubarar na ɓata wancan don a samu halarci ga idon al'umma ga masu sauraro ga masu bibiya wannan shine matsalar. Studio Ghana.